ka ce ma dan Allah a sassauta mu za a sassauta ma miliyan nawa ka sa aka wallahi Allah abu sai ka hidi ma miliyan nawa kuka ansa miliyan uku muka ansa miliyan uku eh. ai dama idan ba ikon Allah ba babu wani abu tabbatacce da wamamme al'umma ku tsaya ku sha kallo Allahu subhanahu wa ta'ala ya cika dabin wanda ya kasance ya hau mugun tafarkin tada hankalin al'umma ta bangaren kidnapping na halin da ake ciki. dama dai a kullum a kowace rana ana cewa mai laifi ka tuba in baka tuba ba akwai ranar da zaka ka a hannu wanda sai an kama mutum ne ya ji matsa ya ji su a cikin mugun yanayi zaka ji yana dan Allah ya yi hakuri duk da adadin shi ko mutanen da ya jefa a bala'i abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba ka hau mugun tafarki ka ce kullum nasara zaka kama yi an sha faɗa muku wannan ɗaya bayan ɗaya haka za ku yi ta faɗa wa hannu da izinin Allah Allah subhanahu ta'ala ya ƙara shiryar da mu kuma ya shiryar da ku ɗin. al'umma ku tsaya ku kalli wannan bidiyo za ku ji yadda wannan bawan Allah yake faɗin irin mugun abin da suke aikatawa da kuma nawa ake ba su sannan da nawa yake samu yayin da kuka kalla sai ku yi addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ƙara shiryar da su ya ƙara shiryar da mu ya kuma ƙara ba jami'an tsaro nasara da kariya waɗanda suke aiki ta ganin sun daƙile wannan al'amari Ga mu sa muku cikakken wannan bidiyo kamar yadda muke sanar da ku tun a kullum a farkon bidiyo ku daure ku tsaya ku danna mana alamar subscribe. Haka zalika ku danna alamar ƙararrawar sanarwa kamar haka. ya sunan ka? Uzairu Amiru. Eh, Wani gari? Magarya. Jihar Ka zauna mana. to musa mm. abin da nake so ka gama eh, wani gari mun je rijiya mun dauko mata mata na mata uku nawa aka ba ku dubu dubu da aka ba mu wallahi kai miliyan nawa kuka ansa miliyan miliyan wallahi Allah abin da ndi muka anso kenan nawa abin da na faɗi ka zauna miliyan nawa ka ce ma dan Allah a sassauta za a sassauta ma miliyan nawa ka sa aka wallahi Allah abu sai ka hidi ma miliyan nawa kuka ansa miliyan uku muka ansa miliyan uku eh. kowace miliyan ɗaya ɗaya eh. nawa aka baka kai ni ma an ban miliyan ɗaya miliyan ɗaya eh. bindiga bindiga ko wa'in ce muka halba? wace wa'in wadda irin wadda ake halba wace kala wurin wa kuke ansa su tashi zanne wajen sani shahu lokacin yana dare shi ke baku haya to waye uban daba ko uban daba mika ne mika ne ku nawa ne ke fita mu uku mu goma muke fita da da wallahi ai na manta ba ka hidi kenan a a zan faɗi hidi to da da Ibrahim mhm. da Musa mhm. da da Yusufa mhm. da Yakuba su yan wani gari ne su yan nan ma baka ne yan baka ne eh. suna nan har yanzu eh. har yanzu suna nan eh. in aka je za a same su sai kuma wa su kenan allahu subhanahu wata'ala ya ƙara ba da nasara a kullum a kowace rana shi sa ake faɗa cewa ka aikata alkhairi aikata tsiya ko shari ba zai taɓa haifar ma da ɗa mai ido a cikin rayuwarka ba abu ne wanda ba zai yiwu ba ka hana mutane su zauna lafiya ka watsa ƙauyuka ka watsa garuka ka tada hankalin mutane ka mai da mata da yawa sun zama gwauraye sun zama zawarawa maza da yawa kame da su gauraye kame da ya'ya da yawa marayu ka ce wai kai so kake kuma ka gama da duniya lafiya a haka baka shirya ba Allahu subhanahu wa ta'ala ba zai taɓa barin azzalami kullum a ashe shine da nasara ba akan kowane al'amari kake akwai ranar ƙarshe in ba Allah ba babu abin da yake da nagwamamme dindindin. ko alkhairi kake aikatawa akwai ranar da rayuwarka za ta ƙare abin ya tsaya sai dai ka girba abin da ka shuka in ka koma can shi ka shi ko ta'addanci da jefa mutane a bala'i abu ne wanda tun anan sai ka gani kana dai ganin irin ƙarshen da suke idan ya kasance har yanzu baka shiga hannu ba kana aikata irin wannan abu ka zauna kai tunani a lokacin da baka komai kai kaɗai kai tunanin wace irin mutuwa za ka a ina za ka mutu sannan in ka mutu ya za ka kasance yayin da ka haɗu da ubangiji don yadda kake ganin a kullum kana kitsawa ka shirya ka je ka tada hankalin mutane a kullum jami'an tsaro da al'umma su ma ƙara shirin ya za a yi su kare kan suke yadda kake ganin ka fito ka aikata su ma al'umma a yanzu an kai su bango bangon da suna iya bakin kokari wajen tara kansu to ya kake tunani ranar da ka mata akan wannan tafarki ba za ka gane kayi kuskure ba sai ranar da rayuwarka ta bar jikinka to daga wannan lokacin ka hau hanyar lahira da kake ta ji ana ta siraɗi jahannama sakara lazza duk gasu nan dai to a wannan lokacin su ka tunkara ka kuma tunkari aljanna in ka yi aiki mai kyau ka shiga aljanna in na banza kai ka shiga wuta kaga sai ka tambayi kanka kidnapping da aikin bindiga aiki ne mai kyau idan ya kasance ka ga hanya ce mai kyau sai ka ci gaba amma dai an baka shawara ba wai a lahira ba tun kan aje can tun anan duniya ba za ka tsira ba dan ba za a kyale ka ba ka ci gaba da aikata abin da ka so jami'an tsaro kullum aiki suke ta wajen ganin sun dakile sannan kuma sun hana wannan al'amari Allah ya ƙara shiryar da mu ta bangare na al'umma kullum dai malamai na ta ƙara jan hankalinku amma da mahukunta ma'ana gwamnati gwamnati ki ci gaba da aiki ta ƙuru wajen ganin kin kawo mafitar da al'umma za su ci gaba da rayuwa cikin aminci da salama duk wani wanda ya ce ba za a zauna lafiya ba shi ma ya ki zama lafiya idan zai tuba ya tuba in ba zai tuba a yi maganin sa maganin da al'umma za su rayu cikin aminci babu abin da mutane ke so sama da zaman lafiya abu na biyu ko kuma al'umma mafi girman abin da za ku yi shine ku ci gaba da addu'o'i sannan ku iya bakin kokarin ku wajen kare kanku ta inda za ku iya ba daidai bane ya kasance ka ci gaba da rayuwa sakaka ba wani security ko tsaro sakamakon haka na mutane su bujuru waɗanda su ma rai ɗaya gare su kamar yadda kake da rai ɗaya su aikata ma abin da suka so su ta yi suna da tsoro kamar yadda kake da tsoro ba su so a taba su kamar yadda baka so a taba ka kaga sai ka tsaya kai iyayenka Allahu subhanahu wataala ya ga dagiyarka kai ko ranka ka rasa a wannan tafarki da izinin Allah ana maka kyakkyawan zaton aljanna kana fa dan ka rasu ne wajen kare iyalin iyalinka da kai kanka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace sannan a ci gaba da dagewa da addu'o'i a lokuta na musamman kama daga cikin dare da rana wannan shine duk jan hankalin da malamai suke ta bangare kuma na jami'an tsaro a kullum suna kara sanar da al'umma duk yanayin da kuka gani wanda ba ku gamsu da shi ba ku yi ƙoƙari da gaggawa ku sanar da jami'an tsaro mafi kusa ba wai sai abu ya faru ba ku kira jami'an tsaro a gigice ku faɗa an yi kaza an kaza da kun ga yanayin da ba ku gane ba da gaggawa ku kira ran kashi daɗe kaza kaza mun ga alamar kaza to insha Allah su kuma za su zo su yi kwantan bauna an sha yin haka a wasu jihohin kamar yadda rahotanni ke zuwa mana Allah ya sa mu dace ba so muke wannan bidiyo a ce ya ci gaba da tsaro ba kokarin takaitawa zamu da shi a wannan lokaci babban dama hikima kawo sa dan a nuna muku kaɗan daga irin nasarar da ake samu dan kuma a ja hankalin waɗanda suka zaɓi wannan tafarki na harka mara kyau ta bindiga su ma in sun kalli bidiyon su ga yadda yan uwansu ke faɗa hannu dan mutum ya tuba tun kayan a ce wata ran ya faɗa hannu dan zaka faɗa zaka faɗa zaka faɗa in baka tuba ba garanti sai ka faɗa waɗanda suka yi karshen imani ƙarshe su ma sun faɗa kuma an yaba su a matsayinka kuma kai na mutum wanda ke fadawa yanayin kai kuma sai ka ci gaba da addu'a da kokarin kare kanka wanda insha Allah Allah zai kawo saukin al'amarin ba wani abu ta dabbatacce da wamanni idan yau ne ziyartar ku ko zuwan ku na farko a cikin wannan tasha kamar yadda muke sanar da ku ku daure ku danna mana alamar subscribe danna alamar subscribe ku na mana amfani sakamakon takan kara mana karfin gwiwar dagewa da jajircewa wajen ganin muna kawo muku ingantattun rahotanni a kullum a kowace rana idan kuma akwai abin da kuke son sanar da mu kamar yadda muke sanar da ku a kullum a kowace rana akwai bangare na comment wanda muka ba ku dama akan za ku yi mana magana kai tsaye muna tare da ku a kowane lokaci